a kai na ba fa zai yiwu ba Allah ko zai yiwu ba Yaya, lafiya kake kuka? <laughs> Switch? What? Hả? Chú à? Nam Mày giá dụ? Mày giá dụ? Lafiya? Ba bu layi. Eh? Me me me faru wai. kai da Allah kai da Allah da ka Allah wai mai na kun kun samu ina kuka ko kowa ya hau ai ciwon da namiji da namiji ne me ya faru ni ba kusan kukan da nake ba kawai kun zo kun hau kuka kuma me ya faru mutuwa akai ma ai mutuwa ne da sauki Allah kuwa rashin lafiya wannan naka yake yi babu layi na magyazu idan rashin lafiya ne ba abin da ya sani mummunan asara ka tafka babu layi eh? magyazu eh, ina jinka babu da ya sani kuka irin yanzu a ce yadda sallan ne ya gabato Eh, in je in sai yadi in kai mu tela ya kasance bai ɗinka kamu wannan yadin ba gashi kuma sallah ta zo wai dama aka kake kuka eh mana tare ta yana kuka da sai ya kai bugun mahaukaci ne Allah kalla ni babban